أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم سورة النحل في جيل سورة sura بدأت في سورة القرآن cikin وآياتها 28 mai girma tana kunshi da ayoyi ɗari da ashirin da takwas kuma suratul nahl makkiya ce ko da yake waɗansu malaman sukan ce ba dukanta ne makkiya ba akwai ayoyin da suke madaniya kamar faɗin Allah ta'ala wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin wannan ayan da ke dab da ƙarshe suka ce aya ce madaniya domin ta sauka ne bayan yakin uhudu yakin uhudu kuma an yi shi ne bayan hijira ta sauka ne a sanadiyar kashe sayyidina hamza wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ko da zai kashe mutum 70 cikin kafaran makka to bai dauki fansa ba na hamza ibn abdul muttalib to sai Allah ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi in har za ku yi ukuba to ku yi gargadan yadda aka yi maku wala in sabartum kairin khairul lisabirin amma inda za ku yi hakuri to shine mafi dacewa ga masu hakuri za ta wannan da waɗansu ayoyi ko biyu ko uku sai malamai suka ce waɗannan 'yan madina ne don haka dai ba dukan ne makiya a takaice dai domin aya ta samu suna makiya ko ta samu suna madaniya ma'ana domin sura ta samu suna makiya ko madaniya ba lalle ne ya zanto dukan ayoyin ta in maka ba a abin da ake bukata mafi rinjayen abin da ke cikin ta ya na maka ne to sai a ce makkiya wannan baya hana a samu daidaikun ayoyi na madina Wajen ko wasu rinjayen abin da ke cikin ta ya zanto na madina ne to wannan sai a samu ta suna madaniya amma wannan baya hana cikin ta a samu wasu daidaikun ayoyi waɗanda suke na maka da ku sarki mal dai makkiya tana kunshe da aya ɗari da ashirin da takwas kamar yadda muka gabatar malam musulma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون بعد بسم الله أبنجي أتى أمر الله الأمر الله يا رجايا فلا تستعجلوه كدين نما أدبوتو مكدس سبحانه الأركية تبتمت في الله وتعالى kuma ya ɗaukaka ya girmama amma yusrikun ga barin abin da ake hada shi da shi na kishiyoyi duk wanda aka sa masa a matsayin kishiya to yayi ma Allah kaɗan ya zama kishiyar Allah shine ma'ana mata ala a mawukikun to nan gurin ata amrun lahi al'amarin Allah shi ne kafin kiyama ata ya riga ya zo ubangiji ta ala ya bada labarin zuwa da fi'ili madi dan saboda tabbatuwar zuwanka kamar yadda yake yake sarabatu sa'atu wa yashqa al-qamar اقترب من الناس يصابهم وهم في غفلة معرضون أجهزة الآخرة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعبدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاقبلوا لله وعبدوا أفن بعد لا بار زوا قياما بفعل ماضي فعل ماضي فيما أجل هذا الغيوي قياما من جمال الزاكر أما تأتي تاجو تبو بثبتور زوا الناس babu wani kokonto babu wani shakka cewa sai ka Allah ce fa la tastajilu ku daina gaggawansa ku daina gaggawa a al'amarin kiyama waɗansu malaman suka ce ku daina gaggawa a wajabta muku waɗansu al'amarra kafin faruwar abu ku ce a shar'anta muku fi a ku kyale Allah ya shar'anta muku a lokacin da ya so gurgurdan yadda ya so da amma dai ta da dacewa da cewa ku daina gaggawar tashin kiyama dan a tarihance ba wanda ya gaggawa sai a farlanta musu wani abu amma kafirai sun yi gawan cewa a kawo musu kiyama yasta'jilu wa yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitu bil kafirin yasta'jilunaka bil azab wa lawla ajalun musamman la ja'ana al azab wa la yatihannahum baqatan wa hum la yashurun har dai zuwa karshe ayoyi wanda suke nuna cewa suna gaggawa a kawo musu azaba ko a kawo musu tashin kiyama sai Allah ta salatu sajidu ai ba ko kun yi gaggawa a kawo musu ba in dai kiyama ce za ku ga ko an kira ko ba kira sai ce yumanzil mala'a كتبه من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة وبنجي شيني في سوفر دا ملائكو بالروح دا وحي أبين دا أكو نفيد الروح أنا نقول شيني وحي وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم الصلاه يوم هم بارزون ينزل الملائكة بالروح التي تزوق دا ملائكة تزود وحي فإيسوا أي ملائكة كيني متسمي وان تكيني أمين الوحي ملائكة جبريل كيني حتى من أمانة دا إلكيا دا بدكي وان دا الله تكوروسو su zo su yi masa rakiya shi yana tsakiyar su dan ya isar da wahayin kamar yadda Allah ya an gane ku shi ne alimul ghaibi fa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada lokacin da mala'ika jibril zai zo sai an sa wani tawadar mala'iku gaba gare su da baya gare su ليعلم أن قد wa رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هنا معناه ينزل الملائكة في بيته. min amrihi min din nan bi ba yana turo da wahayi min amrihi bi ma'ana bi amrihi wahayin da yake kunsan umarnin Allah cewa ku yi kaza ku yi kaza ku kaza ala man yasha'u min ibadi ana saukar da wahayin nan kan wanda Allah ya fi cikin bayansa wannan mai da martani ne game da kafiran Makka da suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin wai dan me da tashi turo da annabi ba a zaɓo wani cikin ɗan kasuwa ba ko a makka ko a faɗi, a turo shi ya zanto annabi sai a turo talaka sai a turo maraya wanda ba ɗan dangi ba wanda Allah ba da kansa ce Allah ya duka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa ka a'ilan fa'agna dan me za a turo wannan wai kamata ya zaɓi ko wani domin mujira tunda yana da yawan dukiya yana da yawan ƴaƴa sai a kace shi ne annabi ko a je sa'id a samu wani babban dan kasuwa ko wani minista ko kwamishina a ce to kai ne annabi sai Allah ce a hum yaktumuna rahmat rabbik to su ne suke raba rahman ne ko Allah ne ke raba نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون wancan mayar da martani ne nan ma mayar da martani ne yana saukar da wahayi akan wanda ya so alaman nisa'u min ibadi akan wanda ya so cikin bayansa mal wato annabawa zaɓi ne daga Allah shine yake zaɓar wanda ya so ba yanda za a yi dan yawan ibada ta zama annabi ko dan yawan tsawa ta zama annabi Allah ya tafi min al mala'ikati rusulan idan ya turo da wanda ya ga dama an anziro ga sakon da yake turo su da shi yace an anziro kai gargadi ga mutane ku yi gargadi ya ku annabawa ku yi gargadi ga mutane annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu abin bauta bisa ga wato bisa ga tantanta illa ana sai ni fattakuni ku ji tsoro na ku mutane ku kiyaye dokoki خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق إذن جدي سيني يا هل التسع ما يبدا غفل كما يا هل التسع كتن كتن حسن بالحق دون ما فيه كما بكي كتن حسن ليمين قدرة فقر وسع وجن غفلت الأمر تعالى أما يشركون ده يا جرمما جبرين أبن دكتي حقا سلسي duk wanda za ka sa masa shi a matsayin kifiya ku ba shi girma irin na Allah ku kimanta sai da kuke kimanta Allah ku ji tsoron da kuke ji tsoron Allah to yayi na Allah kaɗan tunda bai isa ya halitta ba wanda ya isa ya halitta shi ne mafi cancantar a duk tsoronsa a duk dokokinsa da umarninsa wanda duk bai yi halitta ba baya iya yin halitta to bai cancanta haka ba to duka cikin duniya ba mu iya yin halitta cikin mutane babu cikin aljanu babu cikin mala'iku babu inda duk halitta za su taru gaba daya kansa halittu kuda ko sauro ko kyankyaso ko ba za su iya ba da haka shi ne halitta shi ne ya kamata a ji tsoronsa shi ne ya wajaba a bi da haka ke cewa ya girmama gabarin abin da suke haɗa shi da shi waɗanda su ba su zama ta yin halitta wannan da yana ƙindige ayyukansa don ya nuna girmansa don ya nuna kaɗaituwarsa wajen waɗannan ayyuka sai kuma ce kalakal insana min nutfa ubangiji ta ta'ala shine ya halitta ɗan adam min nutfa daga tsugon mani asalin annutufa yana nufin alma kowane irin ruwa ana kiranta annutufa amma daga baya a larabcin alqur'ani sai aka mayar da annutufa ya zanto tuban mani kuma tuban mani ma ba na namiji kadai ba garwaye a kada na mace dan da shine ake halitta mani namiji kadai baya halitta na mace kadai baya halitta sai an hada shi da juna inna khalaqal insana min nutfatin amshajin نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دولة يا زلمة ruwan da ake halitta dan adam ya furju min bayin bi. yana fitowa daga fato shine gadan baya wannan idan ya zanto na bangaren namiji kenan wat yana fitowa daga kirji wannan idan ya zanto na bangaren kenan to daga shi ne ake haɗawa sinadarin halittar dan adam a nan mun abin da sai Allah ke nuna wa wannan ruwan mara kima mara daraja datti wanda idan ya taɓa jikinka ba ka samun sukunin shiga jama'a sai ka wanke tamfar majina da shi ne aka halitta dan adam to me da girman kai kuma idan ya zanto unsur ɗinka na asali shi ne wannan yaya za ka yi ka samun wa kanka kima da daraja da mutunci shi ne bin tafarkin wanda ya halitte ta daga wannan din to sai ba ka kima sai ba ka daraja amma idan kai girman kai kai kafafa to sai a tunatar da kai to ai ga ka to menene kuma ne girman kai shi ne sai muna Abu Bakr ya wani tafi ne girman kai sai sai dan me kake girman kai bayan ubangiji ta'ala ya fito da kai ta wato ainihin wata mafuta mafi kaskanci har to biyu ya fito da kai lokacin da kake duba mani daga cikin mahaifanka ya fito da kai kuma daga cikin mahaifiyarka lokacin da zuwa haihuwarka me ya ne girman kai wani matsayi kake hannun ka girman kai a banka da an san adam abin kasa ta zanto wannan shine asalin sa to ake ba abin da zai sa a samu girma kuma sai an ba Allah kenan inna akramakum inda Allah atqakum kala al insani min nutfa ubangiji ya halitta dan adam daga nutfa garwaye ruwa kenan fa yazahu wa mubin sai ga dan adam ya zanto khatiyin mai yawan husuma wato ala wazn fa'il kenan ko kuma ya zanto fa'ilun bi ma'ana mufa'il domin khatiyin yana zuwa bi ma'ana mufa'il yani fa'il bi ma'ana mufa'il sai ga shi yana yin husuma tsakaninsa da ubangiji mubin husuma mabayyaniya menene hukuma shine suka ce akwai kafirin da ya dauki farin ka shi sal ya je gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aqadirun rabbuka an yuhyi hada yawm al-qiyamah أقادر ربك أن يحيي هذا يوم القيامة ينزع جهنك زي إيه رأي ما أبو سنة من فرنك في الرامن تاتي القيامة قال كتاب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخلاق الأمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دليل ترى ألا أزال أمن دون من دون من ذي إتاش الجامع في رجاسة دفعت عندما كرم تاجاته أما لي بلن تسرامه سبا دليل ترى وكن بكلمة للي ألا ذي تاش الجامع دقتكين في أسامر دمودة قبابي دقتكين في يهتد نتنادر المتا daga itaciya ko rikar ya zanto daga cikin ta za a fitar da sinadarin da zai zama wuta yanzu duk wata wuta da ake tarawa a duniya ko wutar lantarki ko wutar asana ko wutar makera ko wutar ina ne sinadarin da ya asalinsa daga ɗanyen itace ne a fara'aitu min narar lafi turu a antum an sha'atun shajarataha an nahnu min fi'u nahnu ja'alnaha wa mata'an dalilai tara a wannan kasa dan yi nuna gajiya wa kan adam to wannan shine kasimun mubin wanda yake husuma wai dauki busasshen kashi ko farin kashi yace yanzu ya za a yi ubangiji ta shi ne wannan والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون والأنعام ba a ce ba wal an'amu wato al an'ama ya zama mafa'ulan bihi mansub kenan to wani fi'ili ne ya masa nasaba ne suka ce fi'ilin da ya masa nasaba muqaddar ne wajibu taqdiri dalla alaihi ma ba'dahu ha da biyu baya shi ke nuna lalle akwai khalaqal an'ama kenan sannan kuma yace khalaqa ya minka ba za mu ce ha shi ne fi'ilin ba saboda istadala da dhamiri anil an'am ba dan kalmar al'an'am ba da shine wato ba dan kalmar hada wanda yake shine zamir al-abid ila al-an'am da wannan fi'lin shine zai nasaba ga wannan to amma irin wannan qaidan nahwu ana kaddara shi wal an'am khalaqaha lafazin al-an'am shine tumaki awaki la kuma shanu waɗannan sune al-an'am me yasa muka ce sune al-an'am da Allah ce wa min al-an'ami a cikin suratul an'am ko حمولة وفركة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين توفيه فسرته ثمانية أزواج من الذأب اثنين ومن المأز اثنين قل آه ذكرين حرم أم الأنثيين أم استملت عليها أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين هذا الضأب ولتمكي المأز sune awaki al-ibil sune rakuma al-bakar sune kanu wannan sune al-an'am wal an'am khalaqa dabbobin gida din nan da kuke ji da gani ubangiji ne ya halicce su lakum fiha dif'un wa manafi lakum fiha kuna da akwai fiha a cikin su dif'un wani abu wanda zai dumama muku jiki ma'ana daga fatun jikinsu ne ko gashin jikinsu akwai gashin jikin dabbobi kamar tumaki da awaki a iya fitar da shi a sarrafa su a yi safa a yi rigar sanyi a yi hula a yi riga a yi bargo don sai zanto in wanda zai kama masu jiki a lokacin sanyi hunci ko kuma dif'un ɗin nan lalle a jikinku kuna da abin da ke kama mai jiki shine wannan madara ta sani sai sai ga fulata ne cikin daji a yi ruwa a yi sanyin hunturu amma baya mura saboda ne madarar shanu magani ne sosai da ke tuna mai duk barazana da hari da sanyin hunturu zai kawo maka farmaki in dai har ka sa wannan to tana da conference fitar kenan ko gome mai mayar da martani da <laughs> sai a take kawai ne shine kifin din kuma fatin jikin su kuma kukan iya yin takalma da wannan fatin sai zan to ya tuma man kafa shi ma dai ya zama dukkan kenan ko ko ku yi bel duk ya zama dukkan kenan ko kuma fatin wani lokacin a yi tanti da su can irin bukokin nan da larabawa suke a cikin sahara wanda san Allah zai faɗin su nan gaba ya ce tattakasuna ha yawma yau mai kama tukun fatin sai ku zo ku je mai su sai ku samu su mai sai su nauki kuna tafiya da su ko a gida ko a daji a gida ku yi bukka in kun tashi kuma ku nanna ɗaya kayan ku maka laye a maka in kun je wani ku sake cikin faɗa shine dukkan in da Allah ke da lakum fiha jib'un wa manafi' kuna da abin da ke zama mai jiki a tasirar su wa manafi sannan kuna da dangin kayan amfani daban-daban a jikin wannan dabbobi ma'ana ga madarar su ga nonon su kuma za ku iya sha an gane su sannan kuma za ku ɗauke ɗaura musu galma yi muku noma a gona kenan kaga duk wannan ya zama manafi wa min minha ta'kulun daga jikin su ne kuma kuke yankawa ku kuma nan duk wannan Allah ya ni'imta su yayi su domin ko ɗan adam ku amfana ku ji daɗin bautar Allah a ban shi yasa ba wannan dangin kayan amfani masu yawa sai shi ne wala fiha zamanun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu an قالكم إلى بلد إن ربكم لرؤوف رحيم ولكم فيها جمال ثم أتكلم أن الأنعام كنا ينأدون حين تريحون لوكة دكتة dawowa daga kiwo ku koro su gida wa hina tasrafuna da lokacin da kuke fita kiyo wato duka makiyayi ba abin da yake burge shi ya ga ya koro dabbobi ɗinnan, ko za shi ko zai dawo to amma ubangiji ta'ala ma sun yi lokacin da kuke fita da lokacin da kuke dawowa sai fara gabatar da dawowa lokacin da kuke dawowa da kuma lokacin da kuke fita saboda ne suka ce balagar da ke karkashin wannan shine lokacin da makiyayi ke dawowa da dabbobi zuwa gida ya fi samun kansa cikin farin ciki da walwala sun ci sai ta sun koshi sun yi kiwo lokacin da ta ne har waka yake wa dan murna da farin ciki sai Allah ke kuri turihuna yayin da kuke dawowa da gida ta hina tusrahuna lokacin fita kuma suna jin yunwa adon da ya da daiwa adan ya zama samun ne ado lokacin dawo to duk wannan ubangiji shine ya ba ku wannan ba dan ba sai dan ku yadda da kasancewar su shi kadai yake bauta sai ce wa tahmilu asqalakum kuma wannan dabbobi suna ɗaukan kayan ku masu nauyi kamar raƙuma ku yi masa kamar shanu ku dora buhuna nawa a amalanke ku rataya musu ja da aminu asqalakum suna ɗaukan kayayyakin su na nauyi ila baladin zuwa ga wani gari lam da balighihi wanda ku ba ku isa ku isa wannan gari ba illa bi tikkil sai da wahalan rai sannan ku iya zuwa amma sai su su kai muku cikin ruwan sanyi inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku la ra'ufun wato ainihin mai rahama ne sannan kuma rahimun mai jin kai ne والقيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والقيل دواتي والبغال لكم الفدري والحمير لكم جاكي لتركبوها waɗannan domin ku hausu وزينة wazina kuma ku yi ado wa kuma ubangiji yana halittar ma abin da ba sani ba wannan shine ruhin magana da Abdullahi bin Wahab da Ibn al Qasim suka ce da wannan ne Imam Malik ibn Anas yace bai halatta ba a tunamin doki ko na alfadari ko na jaki saboda Allah ya ce litarkabuha wa zina ya halitte su ne litarkabuha dan ku hau wa zina kuma ya kasance sun yi ado da su sun yi bawa da su shine Imam Al-Qurtubi yace a a duk da mu ɗan malikiya ne amma muna da hadisi ƙarara cikin sayin musulun wanda yake ya halatta a tunanin yake. ku duba cikin tafsirin kurkun yi Ya yace ya halatta a tunanin yake. ba wanda yake ka tunanin Ya ce kuma wannan ayar ita kadai ba ta nuna haramcin waɗannan al'amura ce domin ne sahabbai wannan ayar da ta fuka maka sahabbai a zaman su na makka har a zaman su na Madina duk suna cin zafi tare da cewa suna karanta wannan aya ta ne aka haramta naman jaki gaba daya sai lokacin da aka zo yakin Khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira a shekarun wannan shekara ta bakwai bayan hijira menene hukuncin naman jaki wannan ayar a lokacin ta faɗi ko ta faɗi ba karkashin ta su ba su fahimci haramci ba da Allah ce farka buha dan ku hautu zina. wannan ya faɗi mafi mahimmancin abin da ake yi ne da waɗannan dabbobin amma ban da kuma ana yin wani mu. domin idan kuka ce waɗannan dan hawa ne kadai don kuma yi ado da su ke nan bai halatta ba mai jaki ya ɗoro masa kan kara daga gona ya kawo masa gida tunda wannan ba hawa bane ba ado bane ba bai halatta ba mai jaki daga yiwo masa wato abin nan lafsu ya lafta masa buhuna ya lafta masa taiki da gero ko da dawa ko da wake ya sai masa kasuwa dan wannan ba hawa bane ba kuma ado bane ashe nan da karka zo hawa zina an faɗi wani ne daga cikin amfanin da aka iya yi da waɗannan amma ba wai dan cewa wannan ne kadai ake yi ba ya halatta a dukkan amfani ma'azunun bihi shar'an wanda shar'a ta yi shari'a ta yi izini da shi har sai an samu wani dalili wanda ba wannan ayar ba wanda yake banda kaza banda kaza banda kaza to shine da aka zo yakin Khaibar sai aka samu cewa an haramta cin namun jakai doki kuma yana nan har kwanan gobe ba a haramta shi an an mun da ku alfadari kuma shi ma ba za a ci ba amma doki yana nan za a ci wannan da doki da jaki da alfadari saboda dalilan da suka zo suka ce kar a ci jakin kuma na gida ne kawai ba za a ci ba amma na daji ya halatta ka kama kayan ci لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ubangiji ta'ala yana halittar abin da kuma ba ku sani to wannan abin da ba mu sani ba malaman da sai suke ta fassara suka ce kamar halittar cikin ruwa kamar waɗansu kwaruka waɗanda suke a sararin duniya waɗanda ba mu san su ba amma kuma duk Allah ne halitta wannan fassara haka ne a yau sai malamai suke ƙara cewa mu'jizan qur'ani tana ƙara bayyana wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halitta abin da ba ku sani ba shine kamar jiragen sama kamar motoci kamar mashina kamar su kumbo kamar su kwamfuta duk za su yi da cikin wa yakhluqu kuma la ta'lamun suka ce dan Allah ya ce zai halitta abin da ba ku sani ba an bayyana ka musamman idan ka samu hadisin sahihi muslim wanda yake magana game da dawowar annabi Isa dan Maryam yake magana cewa annabi Isa zai sauka zai lalata trust zai kuma karkace aladu zai kuma yafe jizya zai yi kaza a cikin abubuwan da aka zana zai faru lokacin har annabi ta cewa wala tutrakanna alqalutu fala yus'a alai yace sai kun ga an kyale rakuma ba a yin kufuri akan rakuma ko menene abin da zai faru a kyale rakuma ba a kufuri da su zuwan motoci zuwan jirage zuwan jirage sai ya kasance yanzu rakumi ba kayan kufuri bane ba sai dai inda larura ta kama kawai a inda ba su da abin hawa an gane ku. to da wannan ne sai malamai suke cewa ya kulku ma la ta'lamun din nan wannan isara ne zuwa ga dukkan wani kere-kere da zai zo nan gaba irin wanda mutane za su amfana da shi na kayan sufurin ruwa ko na sararin samaniya ko na kan tituna kamar motoci da sauran ababen da muka ambata duk suna cikin ya kulku ma la ta'lamun dai yin nan murjizan Allah da kudararsa domin shi dan adam din da ya zo ya kirkiro waɗannan al'amuran kwakwalwar tashi wanda ya saitinta ya gyara su ne shi ne ubangiji kuma ubangiji ne ba shi wannan basira ya ba shi wannan tunanin karshe dai falalar tana koma zuwa ga ubangiji ta ala sai ce وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل أنا أقول لك أن تاتي مضاف أن تاتي مضاف إليه ليحل مع الله وعلى الله بيان قصد السبيل بيان شيء المضاف قصد شيء المضاف إليه فدل لوكتين da aka shafe al-mudaf ila al to al-mudaf ilayhi sai ya ci gajiyar wajen samun hukuncin da ya kamata ya samu na irabi a nahawu ma'ana wa Allah bisa ga Allah ta'ala ne nauyin yake na bayanin qasdus bayanin tafarki shirya bayanin lekakkiyar hanya Allah ne ya tsinci nauyin yin wannan abin nufi abin da Allah zai yake so mu yi da wanda yake so mu bari bayanin hakan daga wajensa yake ta hanyar wa'ayinsa ba a dogarar da abin ba hanyar tunanin mu ko kalan ba ni ne zan ji kaza ya dace in bauta ma Allah da shi ba a'a dole in bi wahayin da Allah ya saukar shi ne ke jikuntar nauyin bayanin shari'a shi da kansa an gane ku dan da yake ud'uhum li abaihim هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم كافرون آية آية تفكي كافرون وتفكي مجمع أسلام البهاري تفكي وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل كان آية فيني محل الشاهد الله فيني في سرير دا فطرك سرير دا في إنا هدينا في السبيل إما شاكرا وإما كفورا دا في وهديناه النجدين دا بيان الشريعة kan cewa abu kaza ya dace a yi abu kaza bai dace a yi ba wannan a wurin Allah yake sai ya saukar ta hanyar Qur'ani sai ya wahayi annabi ya furta da bakinsa Qur'ani da hadisi sai su zanto su ne shari'a duk wanda ya bi ya bi shari'a ba in za a yi kabota Allah da wani tsarin ka na karan kanka da ganin damar ka ko ganin damar wani ka sai da tsarin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wa min hada'ir amma daga cikin mutane akwai wanda yake kaucewa جائر وندي في كوتي من هذا جوان من تفرك رسل يعني في ولو شاء ذا الله يجب أن الله هداك الأجمعين لا تيسر يدي كوتي بعد أما بل من دمت ليسا ولي كوتي قمولي جاء تيسر الله تفاهم في كم الزاوة تنجي هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء وبنجي فيه يتوكد الروا دقا سما wannan ruwan lakum minhu sharabun daga cikin ne kuke daukan abin sha wa minhu shajarun kuma daga cikin ne bishiyoyi ke fitowa da sauran tsirrai fihi tusimuna wanda kuma a cikin sa ne kuke kai kiwon dabbobin ku su abin da ya fito na tsirrai din kuma su sha abin da ke kwance na ruwa a cikin ƙoramu ko fadamu ko gulabe ko kuma tafsuna shi ne min mutajarrun fihi tusimuna yanzu amfanin ruwan saman kenan kaɗan daga cikin sa gashi a saukar dan ku samu abin sha a saukar dan ya fitar muku da tsirrai shuka kayan abinci da sauransu a saukar kuma dan ku samu abin da za ku shayar da dabbobin ku duk da haka kuma in yayi yara fa sarakahu ya nabi a ardi sai kuma Allah ya shigar da shi cikin kasa ya fuskance muku in kuna so kuma sai ku fito da shi banda Allah duk ba mai yin wannan abin nufi duka waɗannan ayyukan da ake lissafawa ayyuka ne na alkhaliku mai halitta wa bitali ayyuka ne na al'ilahu abin bauta mai yin wannan shine mahalicci kadai banda shi ba mai iya halitta mai yin wannan shine abin bauta kadai banda shi ba a bauta samu kowa da zaran an bauta wani to an yi zalunci domin an bayar da cancanta ga wanda baya da ita an kwace ta ga mai ita shine Allah. Insha Allah ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Um, yunbitunakum bihi zama ubangiji ta'ala shi ne yake fitar muku da shuka bihi da wannan ruwa da ya saukar kamar yadda ya bayani ta baya wa zaitun shi ke fitar da dan itacen zaitun wal nakhila da dan itacen dabino wal ana da nau'ika na inabi daban-daban kore da baki manya da kanana wa min kulli samara kai da duma dukkan dangin dan itace Allah shi ne mai daukar nauyin fito da shi da kansa banda Allah ba wanda yake fito da shi in ba haka ba ka duba cikin ikon Allah inda aka jefa bom din na a Hiroshima da Nagasaki inda America ta jefa bom a lokacin yakin duniya na biyu har yanzu akwai wurin da baya fito da su duk abin kimiyyar da Japanawa suke da ita da fasaha da suke da ita technology din su ba su isa su fito da koda komayya ba su isa su fito da koda karangiya ba a wajen ba su isa su fito da fulawa ba ko wani abu ubangiji bai ga damar tsoro ya fito a wajen an gane ko to wannan shi ke nuna ikon Allah wajen fitar da abu a inda yake so kuma a lokacin da yake so wannan duk ayyukan sa ne shi kadai inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatan akwai aya ne kawai ya tafakkaru ga mutanen da suke sun tuntuɓe وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخر وقراكم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل وبنجدي يا هولي مكو دري والنهار بكم يلي والشمس والقمر يا هولي مكو رانا يا هولي مكو وتا والنجوم مسخرات بأمرك والنجوم تولالي musakharatun kuma ababan horewa ne bi amrihi ta hanyar umarnin Allah shi ya ga dama su kasance wannan kira'an kenan wannan zumu a wata kira'an wannan zuma idan muka tafi kira'an wannan zumu sai zanto shi ne mubtada an nujum musakharatun khabar din sa idan muka ce wannan zuma sai zanto ma'tufun ala ma qablahu wal ma'tufu ala mansub mansub إن في ذلك لن يأتي هكذا آيات أقوى آيوي لقوم يأكلون جمتا من بسكين تنانيه wato canjawar dare da rana zuwan rana da wata fitowar taurari cikin dare waɗannan ayoyi ne bisa da cewa lallai akwai ubangijin da yake gudanar da su sai ke وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض haka duk abin da ya halitte shi cikin ƙasa lakum domin ku duk wannan ma shi ne muktalifan alwanuhu za ku samu ababen da ke fitowa cikin ƙasa din muktalifan alwanuhu wato launin sa mabambancin juna kamar yadda kuma launi zai zama mabambancin juna haka kuma ɗanɗano zai zama ya sha bamban da juna to duk wannan duk iko ne na Allah ta'ala dan dai kamar yadda ya faɗa cewa yana fitar da abubuwa cikin ƙasa su nuwa ma zai da sunuwa yufka lima'in wahid to kamar nan gurin maimai ne ake illa iyaka da wadansu lafuzan daban sabanin lafuzan da ke kan gurin don nuna balaga da mu'jiza na alqur'ani ne inna fi zalika lalle a cikin haka din la ayatan akwai aya da ke nuna samuwar ubangiji da ke kuma nuna cancantar sa wajen ayi masa bauta shi kadai li qaumin yadhakkarun da dukkan mutanen da suke yin tintintini samuwar waɗannan ababen ko ba tare da sun hargitse ba wato babu abin da ya fi ba nuna kudurar ubangiji ba wai samuwar kasa da kasa da kasa da sama da kuma tekuna kadai ba dawwamar su ba tare da sun samu tangarda ba duk abinda duniyar kimiyya take tsoro kuma sai samu tangarda yanzu a cikin birnin New York ba kololuwar ci gaba yanzu ana maganar waɗansu mutane za su rasa wutar lantarki kusan kwana talatin sama da mutum miliyan uku ne suka rasa wutar lantarki me ya dama musu lissafi iska ya turo kankara Allah ne ka yi turo kankara da kuma guguwa mai tsanani ta kakkayar da falwa ya tsananta kankara ta da ta zama ko ina tituna suka lara kuma kimiyya ba ta yi zai da wannan ba yanzu wannan ba gajiyawa ba ne ba duk wannan an musu gajiya su wai menene girman kai da kafafa da dan adam zai yi kawai dan yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya dauka cewa kaza ka san bil adama din yanzu saboda ƙere ƙere ba an fi san cewa wata martaba da saura ta kan duniyar turai ta ce to dai mun gane wallahi akwai rubutar rubuce da suke kamar su ce to mun gano ma'ana duk abin da ake ta ma za mu iya yi tun daga lokacin da suka fara tunanin wato ainihin wato ɗauko duban mani daga nan a sa a nan gurin a sa a cikin kwalba a rayar a samar da wannan halitta kaza a samar da halitta kaza yi kuma sai suka daga nan kawai ma kawai ma za su iya kenan to sai mutum kuma rinka muna musu ku isa ba wutan lantarki da suke da kishi wata yanzu a zo mutum miliyan uku su rasa wutan lantarki a birnin New York to ina ne daga New York ai kuma shi daga nan an gama kallo to sai wani birni kuma to mutum miliyan uku ba su da wutan lantarki yau muna da ita da murar uku ba su da ita <laughs> ba an nuna musu gajiyawar su bane ba to wannan duk ayoyi ne da kawai ya ga mutanen da suke tuntu وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سكر الظهر وبنجي سين يزور يبكو تيكو لتأكلوا منه لحما طريا domin ku ci minhu daga dare shi ci ce kun nan lahman fariya wato nama wanda yake da dada ko tabo tabon yana yawo ku kama shi kamar kifi da sauran halittun ruwa waɗanda ake kamawa wato cikin nemar ubangiji teku ga halittu da yawa banda kifi ba kifi ba komai ke cikin ruwa wannan ya zama lamun fari duk abin da baya rayuwa sai a teku to halin ne kuke ba abin da ake maka iyaka in dai wannan halitta sai ba ta rayuwa sai a ina sai a ruwa ta yadda in an fito da ita daga ruwa ba za ta rayu ba to ka fi kayan ba ka jiran wani nasu dan an tambayi annabi dangane da ruwan teku sahabbai ne suka ce muka yi tafiya sai mu shiga kwale-kwale tare da mu ga ruwan kyan mu to sai lokacin sallah yayi idan muka ce za mu alwala da ruwan da muka ɗebo don ta ruwan kyan mu ya kare na teku ku baya tayewa saboda yi idan kuma muka ce za mu ajiye wannan ruwa za mu ta to da me za mu yi alwala in ya halatta mu ɗebi ruwan teku da jijinansu da komai mai alwala da shi shine tambaya ilimi aka tambaya in sai aka tambaya abin da zaka ce shine ya halatta ku yi alwala da ruwan teku amma tun da ba ni bane ba ba kai bane ba shugaban mu ne gaba daya wanda ya fi mu fasaha sai ce huwa tahuru ma'uhu wal ilmu mai tatu yace ruwan teku gaba daya mai tsarki ne yanzu ba maganar alwala ba wanka ma za ku iya al ilmu mai tatu duk gawar da ke cikinsa kuma ya halatta abin nufi dukkan halittar da ba ta rayuwa sai a teku kana da fa'ida biyu na farko ya halatta cin namanta na biyu ba ta bukatan yanka za a ci ta mutunta cikin zai kankani huwa tahuru ma'uhu al-ilmu mai kudu sharhin da sai ka rubuta shafi sun suka guda ko biyu kana rubutu kan su ba da wannan hukuncin annabi ya bar cikin wannan kan da jiran santa huwa tahuru ma'uhu al mai kudu to shine Allah ke cewa shine ya hore muku ciki litakulu minhu lahman tariyan karka ce kifi kadai duk abin da ke ciki dan ku ci wani nama a cikin sabo kuma danyensa za ku same shi danyensa ba busasshe ba wa tastakhriju minhu illatan talbasunaha kuma a cikin ke ku ne za ku fitar da illatan wato kayan ado talbasunaha irin wanda kuke samu shine kamar zinari da azurfa akwai nau'in zinari da ake samuwa a cikin akwai nau'in lu'ulu'u da murjan shi yasa wadansu suka fassara lu'ulu'u wal murjan dan ya ce marza al baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yadhiyan sai ce yukhraju minhuma al-lu'lu'u wal murjan ko kuma yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan ko yukhraju ko yakhruju qira'a guda biyu ko ce tabbatacce al-lu'lu'u da marjan shi yasa suka ce ilatan kalbatuna hasili al-lu'lu'u wal marjan ba su kadai ba da dukkan wani ma'adani da ake samuwa cikin su duk wannan horewa ce ta Allah wa ka mawakhira fihi wato za ku ga jiragen ruwa mawakhira fihi suna cike a cikin jirgin ruwa wato mawakhira mawakhira suna ketawa fihi cikin teku mawakhir shine wato suna ketawa fihi a cikin teku suna tafiya ولتبتغوا من فضله domin ku nema daga falalan Allah mutumin da ke nan tsallaken yana bukatar yi kasuwanci akan tsallaken sai Allah hore muku jirgin ruwa dan ka keta ka je can ka nemo hajar ka ta kasuwanci shi ma na sani keto ya zo nan gurin shi ne wani tabta zo min fadlihi wa la'allakum kuma domin ya zanto kun yi godiya ga Allah bisa ga wannan baiwa wato ainihin da yayi muku to duk kun ganan gurin ni'imomi ne ya kirga to a nan gurin akwai wata mas'ala ta san malamin fiqh ba ta kyale abu sai sun faɗa suka ce wai titi kifi shi ma nama ne ko kuma wani abu ne daban suka ce titi nama ne dan Allah ce lita min minhu lahman tariya yadda naman shanu awaki kuma shi raƙuma yake sunansa Allah haka da titi ma sunansa Allah haka da dukkan halittun ruwa sunansa Allah dan ya ce lita akulu minhu lahman tariya lita akulu minhu lahman tariya to su suka ce tun da an sa masa suna nama a harkar kasuwanci sai na zo da naman shanu kilo biyu kai kuma ga naman kifi a wurinka kilo uku ya halatta in ba da kilo biyu na shanu dan ka bani kilo uku na kifi ko bai halatta ba in kuka ce sunan su nama duka sun zama jinsi ɗaya kenan ba kuke nufi in sun zama jinsi ɗaya kenan la ta tafadul fiha baya halatta in sayar maka da kilo biyu na naman shanu ko awaki ka sayar min da kilo uku a'a na wato ainihin kifi dole sai dai wannan biyu wannan biyu mislan da mislan kuma yadan bi yadi la da tafadul kun mun jana da kyau to amma shi imam malik ibn anas ce a'a na ba iri uku ne al an'am jinsi ne mai zaman kansu kuma kin shanu awaki kuma wannan na zaman kansu an fahimta ku yace at-tuyur tsuntsaye jinsi ne mai zaman kansu tun da sun suna ma aka wasu suna wa lahani tsairin min ma yastahuna kuma da daban ne jinsi ne mai zaman kansu sannan kuma al-ma'i'a kaman kifi da sauran dangin da ke cikin ruwa wanda ya halatta jinsu kenan yace shi ma jinsi ne mai zaman kansu sai kuma jinsi sai kuma fara ita kuma jinsi ne mai zaman kanta da haka jinsin na waɗannan guda hudu tumaki awaki shanu ra'uma baya halatta in bayar da kilo ɗaya na naman rago ka bani kilo ɗaya da rabi na naman sa baya halatta dole sai kilo ɗaya na rago kilo ɗaya na sa kilo ɗaya na akuya kilo ɗaya na saniya kilo ɗaya na ra'uma, kilo ɗaya na sanu ko na rago ko na menene saboda wannan baya halatta a samu tafadu dole baya halatta mu kai a cikin sa illa mislan bi yadan biyatin da zaran an samu tafaduli yace to riba ta shiga yace to amma idan wato ainihin dangin abin da ke tafi sama ne ko dangin tsuntsu kamar abin da ya shafi ehila kamar abin da ya shafi tantabaru kamar abin da ya shafi kaji kamar abin da ya shafi zabi inda ne suna da su kuke duk dangin tsuntsu ne to wannan ya halatta in bayar da kilo ɗaya nashi ka bani kilo biyu na naman sa ya halatta ko in bayar da kilo biyu wannan wancan ka bani hudu in an samu tafadul a wannan riba da haka shi kuma kifi shi kuma na can jinsin sa daban baya halatta yin abin nan da sauran to wajen cewa dai a gaskiya wajen rakawa naman kifi suna allaham wannan dole sai in an kawo maganar teku amma da zaran na ce a kaltu lahaman ba yanda za a yi da ya fahimci cewa na kifi sai dai fahimci na naman ko shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma amma idan na ce a kaltu lahamal bahari to zai fahimci na abin matakar sunan teku mai zo ba babu yadda za a yi sunan laham ya daskato a kan mai amfanin wannan shi ne kai ne kai rantsuwa ka ce kai na kwana biyu ban tunama ba wallahi tallahi ya sai na tunama ta je tun mahaukar garin tunama ya kare ba ma ga masu kuzi suna yawo yanzu in baka tunama ba mai dama ka kafara menene ne kubutar da kai da kafara ka samu nama to mutumin da ya wannan rantsuwar sai ya zo mahauta ya zo mayanka ba babu nama amma sai zo NTV ya ga sai da shi sai ya ce ya yi ya kubutar da rantsuwarsa ko akwai kafara <laughs> bai kubutar da rantsuwarsa <laughs> abin da suka ce sai mu kalli wannan bawan Allah mu ga a ina yake raye idan mutum ne wanda yake raye a bakin teku wanda dama galibin naman garin su shine mai kifi kafin mutum ya tona nama sai ya ta kifi sai rasa yake yau garin tuna yau wallahi sai na tuna ma to cin kifi na kubutar da sa. amma mutumin da yake garin da yake ba bakin teku ba mafi rinjayen naman su ba naman kifi ba sai yake wallahi yau sai na tuna ma ba ɗan garin da zai fahimci kifi take nufi da haka kowa ya fahimci nama kake nufi ko na shanu ko na tumaki ko na awaki ko na raƙuma in ba shi ka samu ka ci ba dole ka fara ka samu وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تعالى تلكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا ke samuwar girgizan kasa daga lokaci ba zuwa lokaci za a gari kaza a gari kaza sai mu ce wannan jarrabawa ce ta ubangiji idan ya ga da jarraban bayi ga duwa sun ga komai sai ga kasa din tarusa don yawa mutane a azaba an gane su amma a asali an yi ta ne don ya kasance kasar rufta saboda duwa sun sa zama tsira. an gane su kamar yadda Allah ya labari yana saukar da ruwan sama me ke sa kwana a garin da a rasa ruwa sai mu ce wannan jarrabawa ne ta ubangiji an fahimta ko ya je jefa duwatsu a cikin ta an sami bibitin dan ta rufe da koko ta rufe da kowa an hara kuma ubangiji ya sanya muku koramu wa kumulan kuma ya sanya muku hanyoyi daga gari kaza zuwa gari kaza ko zuwa kasa kaza la'allakum tahtadun domin ku samu cirewa zuwa ga cimma bukatun ku na duniya sai kin wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وعلامات كما أبنجي يا سن يا مسا ألامومي أكن هنيوينكو daga gari kaza zuwa gari kaza akwai alamomi da kuke gane hanya ko ku yi fatance da duwatsu ko ku yi fatance da itace da sauransu ko ku yi fatance da wani tudu ko wata gangara ko wata sana ai da kaka kana kaza ka je wuri kaza ka zaka ice gari kaza kin wannan alamomi duk Allah ya tafi da dan kar ku kasa da an fara dukkan itacen da kuke kasa da an fara duwatsu kuke kasa wa bin najmi hum yahtadun kuma su mutane suna samun shiriyuwa ma'ana sukan samu damar gane hanyoyinsu ko gane gabas ko yamma ko kudu ko arewa bin najmi wato ainihin da sauraro akwai mutanen da suke da kwarewa ta fuskar sauraro da daddare idan sauraro suka fito zai iya gane ga gabas nan ga yamma nan ga kudu nan ga arewa nan duba da sauraro zai iya gane da inda zan zo in je gari kaza ko da a cikin sahara yake ya baka in dare yayi ko sai ya gane hanyar da Allah ya ya ba dan adam wannan damar shine wa bin najmi hum yahtadun yanzu ga ta hanyar taurarikin da gudanar su da yanayin sararin samaniya ake kiriwa har a gane cewa akwai alamun gobe za a yi iska akwai alamun gobe za a yi ruwan sama gobe za a yi duhu gobe za a yi menene duk ta hanyar taurarikin da ya ta hanyar mai kuma dan a samu hanyoyin sadarwa sai ake kwaikwayon tauraron Allah kuma sai a zo a yi tauraron tauraron ɗan adam dan saboda a yi daga nan gurin zuwa Amerika a yi daga nan zuwa Sokoto a yi daga nan dan saboda hanyoyin sadarwa ko dan saboda watsa shirye-shirye da kafofin watsa labarai rediyo talabijin da sauransu duk wannan dai wancan nadin din ne da aka kalla shi yasa aka ce to bari a yi wannan kuma a zauna amfani za a samu a ƙarƙashin ƙasa shine wa bin nadin kun ya hadu mutane sukan samu shiriyar yin waɗansu al'amura ta hanyar tunani sai ke a saman ya kuluku shin yanzu wanda yake yin halitta kamar la ya kuluku zai zama daidai da wanda ba ya halitta ba za su taɓa gaba ɗaya ba afala tazakkaru shin yanzu ku ba ku aikin tuntuni ya koya mana ku tuna cewa fa wa in ta'uddu ni'mat Allah inda za ku yi yunkurin kirge ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kirge su ba inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne sannan ko mai yawan jinkai ne wannan duk ubangiji ya lissafta ayyukansa da ya lissafta ayyukansa sai yake tambaya yanzu wanda yake halitta zai daidai da ya halitta wannan duk yana gaggawar ta duk wanda ake kira da Allah ba ko ake bauta da Allah ba ko ake bin tsarin da Allah ba ba ta iya yin halitta to da ba iya yin halitta ba sun taba abota ba yasa ba nan kadai ba a wani wurin ma haka Allah idan ya kawo sai kawo maganar halitta khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabba wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim sai hada khalqul lahi fa aruni ma za khalaqa allazina min duni bal zalimuna fi dalalin mubin lissafi shine halitta sama ba tare da shi wa alqa fil ardi rawasiya an tamida a cikin lissafi dirasatul qur'aniya na professor Muhammad Kutub yace ba mu'ujiza ta bayani irin kalmar alqa bai ce ba ja'ala fil ardi ya sanya duwatsu ko ya kaskasa duwatsu a cikin kasa sai ce alka kasa abin da alka ke nufi ya zaje ka duk girman duka uhudu duk girman duwatsun duniyar nan matsayinsu a wajen Allah kamar kai ne ka ɗauki sabo ka yi duka da shi ba su da wani nauyi da haka sai ce alka ya zaje ka kamar ana jefa ta kwayar wake can da can kawai walillahi masal ala bai ma kai nauyin kwayar wake a wajen mu wato ya ji nauyi sama da nauyin dutsen uhudu a wani ubangiji ta Allah wa batta fiha min kulli dabba kuma duk a cikin kasa sai ya daidaita dukkan halittu ba inda ta je ba halitta domin duk dai duniya take biki ko ta zanto farko inda ba mu ruwa ko ko ta zanto ruwa farko akwai halittun da ke rayuwa a kan ko, wanda in ka kasu ruwa za su yi. ruwa akwai halittun da ke rayuwa cikin ruwa wanda in ka fito da su farko sai su yi. shi ne basta fiha duk ya daidaita ko ina ga halittun nan na shi wa anzalna min as-sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama فأنبتنا فيها من كل زوج كريم a sakamakon ruwan sai muka fitar da dukkan wani tsiro wanda yake karimi mai karamci ne hikimar a ce mai karamci da an ce zaujin barni wannan ya yi kyau ambat na bihi hadaya ka za ta bahaja tsiro mai kyau tsiro mai bankare tsiro mai sha'awar kallo wanda duk hankali zai fahimta da wuri amma zaujin karim dukkan wani dangin tsiro wanda mai a ina karamcin yake sai suka ce karamcin yana da yawa ka jefa kwaya ɗaya sai ta baka kwaya ɗaya kwayar wake ɗaya sai ka fitar maka da gindin waken a ƙarƙashinsa idan ka zo roro sai ka samu wake mai tarin dawa ɗaya masara ɗaya gero ɗaya sai ka fitar da zangar da wajen kwaya ɗari yanzu wanda ka ba ɗaya ya ba ka ɗari rowa ce ko karamci ne an masu yi min kulle zaudi kare. sai ce haza khalqul lahi to wai ne ce haza da me yake ismul itara nan ko haza baya nuna abu daya ka kalli sama ka kalli kafa ka rufe ido ka rinse ka shiga ruwa ka fita waje idan ka dai sai ya kada kan wani abu wanda sunan shi kan lahi ka kalli gama ka kalli yamma kudu arewa sama kasa duk inda ka kalla haza khalqul ka haza kan lahi da haka bai faɗi sunan ba haza khalqun lahi mubtada wa sabab fa aruni ma za ka da kallazina min duni to waɗanda ba Allah ba kuma su me suka yi <laughs> bal zalimuna fi dhalalin mubin to kina ne ka kaman ya kalu kuma la ya kalu afala tadhakkaru wa in ta'uddu sai والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والذين يدعون من دون الله ودم دك wato an wallahu ya alamu ubangiji ta'ala shi ne yake da masaniyar ma su sirruna da kuke sirranta wa masu ululun da abin da kuke bayyana والذين يدعون من دون الله وأن suke سكي بوتاوا كما سكي كلا من دون الله وأن الله با لا يخلقون شيئا su waɗanda ake kira ɗin ba ta iya halittar wani abu cikin halittu wa hum yukhlaquna su su ne adaban halitta ubangiji ya halitta amwatun ghayru ahya amwatun su gumakan da kafirai ke kira za ka samu matattu ne da a haya. wato ba ala yasu ma'ana shine wa in ta ila al-huda la yasma wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gunki da ke girke in ka rike wani abu an ka ce karbi ungo la yasma wa tarahum yanzuruna ilayka za ga gunki ya nuna maka ido dan an riga an maka kufa ta dan adam ko ta wani abu mai rai wa hum mutu yubsirun wa hum la gani. wato kamar ƴan tsanar da a aka ya rike fil da ido yanzu nuna ilai ko hum la yusiruna gajiyawar su kenan to shine amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun wa ma yashuruna su ba sani ba ayyana yub'athuna yaushe ne ubangiji zai sake su ko a ina ne sake su ranar tashin kiyama sanin ta da abin da gudana duk a hannun Allah ne وإلهكم إله واحد لوجه إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين إلهكم إله واحد abin bautar kun shine abin bauta guda daya wato Allah kenan fallazina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba yi imani da ranar ƙarshe ba qulubuhum munkira za ka ga suna kin a faɗa haka shine wa idza zikra Allah wa idza zikra allazina min dunihi idza hum yastamtun yayin da duk aka ce Allah kaɗai sai su damu amma da zarar an hada Allah da wani sai su ji daɗi idza hum yastamtun shine qulubuhum min kiratin wa hum mustakbirun su suna da girman kai wajen karban gaskiya Allah ya lada lalle babu makawa babu shakka أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وبنجي تعالى يا سن أبن سكي قوي يا سن أبن سكي بينا innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi Allah ta'ala la yuhibbul mustakbirin baya son waɗanda suke masu girman kai to girman kai shine annabi ya fassara ta da cewa shine batrul haqqi wa zamtun wato gaskiya ta zo ta ki karba ba wai dan ba ta gaskiya ba sai dan kare da wanda ya faɗe ta kana ganin ajin shi bai kai ajin ka ba wannan kana faɗa maka wannan alama ce girman kai sannan kuma zamtun wato raina mutane da ya musu kallon hadarin kalbi to Allah ya tsare mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka san kuma kuma Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ubangiji babu wani laifi a kai dan ka ce ubangiji ba komai kila abin da mutane za su dauka idan an ce ubangiji kamar an siffanta Allah a matsayin uba ba wani mutumin da ke jin harshen Hausa da za ka ce ubangiji ya fahimci cewa ka danganta Allah zuwa ga cewa shi uba ne yana da yaya duk wanda ka gafa da to bai fahimci harshen ba dai idan kuka lura akwai lokacin da kalma take da wata ma'ana sananniya a da yau da gobe masu yare sai su ba ta wata bakuwar ma'ana wadda har za ta sa a manta da wannan ma'anar ta ta yanzu misali idan na ce masu hannu da tuni yanzu mai ne tuni wani abu ne sananne wanda mutanen da ke murza zare suke amfani da to amma yanzu na ce masu hannu da tuni a wurin hausawa ko masu jin harshen hausa za su fahimci mai nake nufi masu hannu ba wanda zai ce a ina nufin wani ya wuce ga tuni a hannunsa abin da zai fahimta kawai mai kuɗi nake ne, an gane ku to da haka idan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci cewa ka danganta Allah cewa shi uba ne wannan kuskure ne ma mutum ya wannan fahimta akwai masu zafin kan da suke cewa wannan ba za a ce Allah ubangiji ba ba za a ce kaza ba amma nan duk zafin kai ne jahilcin yare ne kwarai da gaske yanzu idan cewa da dan kasuwa wani dan kasuwa ne sai je kawai gobe ya fitar da ni kara a ya ko ce na ce masa bai da uba domin idan na cewa wani ɗan kasuwa ne ya zanto ma'anarsa shi ne kasuwa ce ta haifi ita kasuwa waye mijinta kaga ba ta da miji kenan yanzu ya zama mai kenan in kuma tana da miji ma to mazan suna da yawa kowa ya gani to kaga yanzu na zage shi kenan yanzu kawai dan na cewa wani ɗan kasuwa sai ce na zage shi kaga lafazin ɗa ma'anarsa daban lafazin kasuwa ma'anarsa daban da na cewa wani ɗan kasuwa a hausance duk ba wasu zai fahimci wani yana mu'amala ta kasuwanci yana harka ta kasuwanci amma ba ina nufin kasuwa ce sai juna biyunsa sai na kuna, a ta haifi haka idan nake dan zaria haka idan nake dan borno haka idan nake dan kano idan nake dan sokoto ba in za in danka waɗannan garurukan ne suka haifi abinda nan ina danganta shi zuwa ga cewa shi mutumin ɗaya daga cikin garurukan nan to haka dan ka ce ubangiji ba wanda zai fahimci wannan an fahimta ko wannan haka yake a larabci haka yake a hausa da haka bai dace ma mutum wai da an ce ubangiji ya dauka ta kamar an yi wa Allah siffar da bata dace ba na malam ya tambaya da farko yake cewa mutum da yake da kansa dukkan kuma gidanta ne suna da ƴaƴa da iyalai sai suka tafi a cikin mota suka yi hakan suka fita amma ba a sani ba duk lokacin da suka mutu ba san wani wanda ya ga wani zuwa ba kuma in aka zo raba gado ya za a yi kowanne sai a kallo a yin magadansa waɗanda sa iya cin gadansa a yanzu tun da tun ba mu san wanda abin nan ba ka'ida a irin wannan hanya la yarisu ba'dhum al-ba'd al-akhar irin waɗannan wani baya gadan wani cikin su da sun mutu gaba daya ko mu san ba wanne ne as-sadiq wanne ne Allah wa ya riga mutuwa wa ya baya dukkan su kawai sai mu dauka kowanne mamaci ne mustaqillin da za su yi mu kalli su waye magadan sa ba shi da ba su da na'am malam wannan na tambaya yake cewa shi ne ya zo cikin masallaci sai ya tattawa imani lokacin juma'a imami yana cikin sai ya kasance in yanzu zai makala ya ga tare da imami niyyar shi a za a zai ko ko niyyar imami niyyar zahar zai yi sai kabbara ya shiga tare da liman fa'idar da ya samu a nan gurin ya samu ladan jami'i sannan kuma liman ya ɗauke masa ba sai ya yi abin nan ba ikama ba wannan shine fa'idar da ya samu da liman ya sallama sai ta ce kawar ka a kudu a matsayin azhar shi ma dai wannan ta kai ta sallah yake cewa wasu mutane idan sun yi sallar farilla kun kuma za su yi nafila sai su bar wajen su koma wani gefe su sake yi wani yana da ni ba wani dalili a kan ne tambaya ta gaba kuma yake cewa shi ne shi da akwai matar wani suna gida ɗaya gidan haya to kun wata larura ta zabi ne mata magana wannan yana da ni yana da laifi a cikin addinin musulunci to wajen magana in larura ta ya babu laifi amma in ba larura kuma to bai kamata ya mata magana ba. Ina kwana ina sallama kawai zai iya shiga gida ko abin nan amma dai wanda wannan ina shi na kan matan mutane na tunsi na kwana dan kawai ana gidan haya wannan da tambaya ta kan yake cewa malam yaya kuka san siyasa da suke bayar mutane domin mutum ya ba su gwamnati zai yi musu kuriya wannan halin ne ko haramun ne kuma yaya zaɓe yake a cikin addinin musulmi sai mu bayyana Allah ya kai mu duka biyu salamu alaikum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم